Ayyukan manzanni Sura tara Shawulu kuwa yana kan tsananta yin kashedi da gaba da masu bin Ubangiji cewa zai kashe su, sai ya je wurin babban firist ya roƙe shi ya yi masa wasiƙu zuwa majami'un Damasku, don ya sami masu bin wannan hanya, mata da maza ya zo da su birnin Urushalima a ɗaure. Ina tafiya kenan ya yi kusa da Damasku ba zato sai ga wani haske daga sama yana haskakawa kewaye da shi, sai ya faɗi ya kuma ji wata murya tana ce masa. Shawulu, Shawulu, don me kake tsananta mini? Shi kuma ya ce, Wane ne kai, ya Ubangiji? Sai ya ce, Ni ne Yesu wanda kake tsanantawa, amma ka tashi ka shiga gari, a can za a faɗa maka abin da za ka yi. Abokan tafiyarsa kuwa suka rasa bakin magana, suna jin muryar amma ba su ganin kowa. Sai Shawulu ya tashi, amma da ya buɗe ido sai ya kasa gani, sai da aka yi masa jagora, aka kai shi Damascus. kwanansa uku baya gani baya kuma ji baya sha to akwai wani mai bi a dimashku mai suna Hananiya ubangiji ya yi masa magana a cikin wahayi ya ce Hananiya shi ko ya ce na'am ya ubangiji sai ubangiji ya ce masa tashi ka tafi hanyar nan da ake kira mai kakkiya ka yi tambaya a gidan yahuza ko akwai wani mutumin tarsus mai suna shawulu gashi nan yana addu'a har ma a cikin wahayi ya ga wani mutum mai suna hananiya ya shigo ya ɗora masa hannu don ya sake samun ganin gari amma hananiya ya amsa ya ce ya ubangiji na sha jin labarin mutumin nan a gun mutane da yawa akan yawan muguntar da yi wa tsarkakanka a Urushalima gashi kuma manyan firistoci sun ba shi izini ya ɗaure duk mai yin addu'a da sunanka har anan ma. Amma Ubangiji ya ce masa, Kai dai je ka domin shi ma'aikacina ne zaɓaɓɓe, domin ya sanar da sunana ga al'ummai da sarakuna da kuma Isra'ilawa, domin zan sanar da shi yawan wuyar da lalle zai sha saboda sunana. Sai Hanane ya tafi, ya shiga gidan, da ya ɗora masa hannu sai ya ce, Ya ɗan uwana Shawulu, Ubangiji ne ya aiko ni, wato Yesu, wanda ya bayyana a gare ka akan hanyar da ka biyo domin ka sake gani a kuma cika ka da Ruhu mai tsarki. A nan take sai wani abu mai kamar bawo ya faɗo daga idanunsa sai sake gani sa'an nan ya tashi aka yi masa baptisma sai ya ci abinci karfinsa kuma ya komo shawulu kuwa ya yi 'yan kwanaki tare da masu bi da suke dibashku nan da nan ya fara wa'azin yesu a majami'unsu cewa shi ne ɗan allah duk waɗanda suka ji shi suka yi ta al'ajibi suka ce ashe ba wannan ne ya watsa masu yin addu'a da sunan na Urshalima ba, ya zo nan nema da niyyar ya kai su a gaban manyan firistoci a ɗaure. sai shawulu ya ƙara ƙarfafa yana ta dama hankalin yahudawa da suke zaune a dimashku yana tabbatarwa cewa yesu shine almasihu bayan ɗan daɗe yahudawa suka ƙulla shawara su kashe shi amma shawulu ya samu labarin makircinsu dare da rana suna faƙo a ƙofofin gari don su kashe shi amma da daddare almajiran suka tafi da shi suka zura shi ta wata taga a cikin garu cikin babban kwando da ya zo urushalima ya yi ta ƙoƙarin shiga a cikin masu bi amma duk suka ji tsoronsa don ba su gaskata shi mai bi ba ne amma Barnaba ya kama hannunsa ya kai shi wurin manzannin ya gaya musu yadda Shawulu ya ga Ubangiji a hanya da yadda Ubangiji ya yi masa magana da kuma yadda ya yi wa'azi gaba gadi da sunan Yesu a Damasku a daga nan ya yi ta cuɗanya da su a Urushalima yana wa'azi gaba gadi da sunan Ubangiji ya kuma rika yin magana da Yahudawa masu jin Helenanci yana muhawara da su amma suka ƙi ta neman hanyar kashe shi da yanwa suka fahimci haka suka kawo shi Kaisariya suka aika da shi Tarsus nan ikkilisiyar duk kasar yahudiya da ta galili da ta samaria ta samu lafiya ta ingantu sosai suna tafiya da al'amuransu da tsoron ubangiji ruhu mai tsarki yana taimakon su har suka yawaita to da bitrus ya zaga lardi duka sai kuma ya je wurin tsatsarkan nan da suke zaune a lidda a nan ya tarar da wani mutum mai suna iniyasu wanda yake kunce a kan gado shekara takwas yana shanyanye sai bitrus ya ce masa iniyasu yesu almasihiyawar ya da kai tashi ka kintsa gadonka a nan take ya tashi duk mutanen Lidda da na ƙasar Sarona kuwa suka gan suka juya ga Ubangiji. A yafa kuwa akwai wata mai bi mai sura tabita wato dokas kenan. Matan nan kuwa lazimar aiki na gari ce da kuma gudunmawa. A lokacin nan ta rashin lafiya ta mutu da suka yi mata wanka suka shimfiɗe ta akan bene. Da yake Lidda kusa da yafa take. Da masu bi suka ji Bitrus yana can suka aiki mutum biyu wurinsa su roƙe shi ya zo wurinsu ba da jinkiri ba. sai bitrus ya tashi tare da su da ya iso suka kai shi benin dukkan mata gwamraye suka tsaya kusa da shi suna kuka suna nunnuna riguna da tufafi da dokas ta yi musu tun suna tare amma bitrus ya fitar da su duka waje ya durkusa ya yi addu'a ya juya wajen gawar ya ce tabita tashi ta bude ido da ta ga bitrus sai ta tashi zaune ya kuwa miƙa mata hannu ya tashe ta sai ya kira tsarkaka da mata gwamraye ya miƙa musu ita rayayya labari ya bazu a dukkan yafa mutane da yawa ko sun gaskata da ubangiji to ya zauna kwanaki da yawa a yafa a gidan wani majemi mai suna saminu